Abdul! Eh, Gaskiya abin naka ya girma. Amma kuma gidan malam zan koma amin istihara akan bawan Allah. Hajjaju. Tun ɗazu nake ta zaman jiran ki. Wallahi ki bari ina. A ah, wai me kike yi haka? Ki bari ta kike. Alhamdulillah. Yawwa ya kike ya kwana biyu. Lafiya lau wallahi ina ta so ki zo in baki labari. Allah. Ke aiki fa yayi. Ban na sha. Amma da saurari na aka ba. Na me ba? Kin san wannan karo da na je san da muka keɓe muka ɓoye wa jama'a. Keɓewa? to yanzu kuma ya ce min idan ina son aiki yayi kyau sai an canza in dawo gurin shi da zama saboda mu goge zargin makiya <laughs> ai da ya zarge ki ban gane ba wallahi tsabda ya zarge ki to ni in aiki zai ki ai ba matsala ai ba matsala aure fa zani matsala ko kya ce ba matsala haba Khadija haba Khadija ai in kika yaka biki min adalci ba to yanzu me abin yi ina mafita hmm. tab to ai inda haka ne kawai rabuwa zaki da shi akwai wani sai mu sake kuma kamar aikin zai yi kyau amma ba matsala tun da kin ce a sake sai mu je wani gudu a da matsala babba to ba matsala haka muka yi da kai ba haka muka yi da kai ba cewa ne ka taimaka mata ko to wani irin taimako kike so da ya huce wannan ai taimako ne yawwa ke kika san tana da aure ko kuka san mata aure ce ita ta san tana da aure amma ni malam ban san tana da aure kuma ni ma ban da aure saboda haka dole ne ta zo ta neman taimako ni kuma taimaka mata iya basirar da nake ita dole in gwada basira ta ta amma shine ka kuma ce mata ta kuma dawowa har ta kwana to ai ba wai ni nace ta kwana ba aljanni dafa ne yace lalle ta zo a dafe ta dole kai kuma sai ka dafe ta to ya zan yi aiki ne yasa ke biyo to gaskiya ba za ta sa'uwa bindiga a ruwa wannan ma a rashin mutunci ne da wulakanci ba ta sa'uwa bindiga a ruwa almunafiku kwarin wake a ci da mu akan dalili menene aiki ne zo ta bypass ba laifin ka bane ba to laifin ni na ja amma na san maganin yanzu ya kike so a yi duk yadda kake so a yi haka za a yi to kwantar da hankalin yanzu abin da nake so da kina ji na tashi mu shiga ni a ciki kin wani daga hankalin ki shiga mu je ki tashi mu shiga ha yi daidai ba matsala ni na janyo duk abin da ya faru ni na janyo ba haka bane ba laifinka bane Hajiya wallahi harkar neman auren nan ina ganin akwai matsala a ciki to matsala kamar yaya duk yarinyar da na gani hajiya za mu magana da ita za mu yi alƙawari ita zan je gidansa amma in je gidansa muna cikin shira kawai sai in ganin tana canza tana koma Khadija tana koma Khadija haka tana sai in kasa gane ya wannan al'amarin yake dan haka nake bari zo in gaya miki in ya so in ma dai ni ina ganin ma dai kwanda a fasa kawai lallai kuwa sunan wani littafi wai shi hikayoyin kaifafa zukata wato da ka zauna ka tsara ka lissafa sai ka ga gara ka bullo min ta wannan shine zan yadda da kai to ai wannan tatsuniyar taka ba zan dauke ta ba kai kanka ka san hankali na ba zai yadda da wannan shirin naka ba a wannan shiri ne wato duk gurin yarinya da ka je sai ta dinga ta rikida kamar hawaniya ta koma maka fuskar Khadija saboda kai a zuciyarka a ranka ka riga ka ɗauka Khadija kawai ita ce mace ita kake so Ajiya ba wasa bane maganar nan gaskiya ce nake faɗa. Kaga da Allah dakata mu. Hmm. Matsala kenan. To ba za mu ga matsala ba. Kuma tunda haka kake so ne ka bar mu komai a hannuna. Za ka ga irin hukuncin da zan yanke. Na je gidan wata yarinya jidda haka abin ya faru. Na je gidan su wata yarinya Hauwa haka abin ya faru. a hanya ma na wata haka abin ya ringa faruwa na Tukon to dan gaya miki in ma bai fasa za a yi kawai a fasa ba za a fasa ba na ce maka ba za a fasa ba kawai ne ma kake ka zama wani bigari ka bi waccan ka bi waccan wani irin tsari ne wannan tun mutane na ganin ka da mutunci ai sai mutuncin ka izubi a idanun mutane kar ka ƙara bin yar kowa Khadija ce dai a ranka ko to zan fitar da ita fit daga cikin zuciyarka ni na san abin da zan yi maka na san hukuncin da zan yi ki shi ke a'a ka ji wani shiri to hmm. Abdul, wai me haka? Ka shigo da gudu ka shige mun ɗaki ka sake fitowa ka ka tsaya anan me yake faruwa? Abdul, to ko da matsala aka samu? Abdul, kana da lafiya ko? Alo nake. Ha to me yake faruwa? Me yake damunka? ka? ga mahaukaciya nan tana ta magana kai ka shigo da gudu kai ma ka zare ni maganin na zare ko maɗu mu ta yi ko sai ka ci gaba idan ka sauka ka dawo ɗaki kaman bayani ha eh, gaskiya ne magana auren nan ya fara ba matsala na gani sai ka ci gaba

bari baki salati kai musu jira shi Wai aiko ki? Ki yi haƙuri. Wai aiko ki cikin gidan nan banga kowa a waje kin ce ana sallama da mai gidan a waje. Waye aiko Ke wai aiko ki cikin gidan nan? Dan Allah. Ke kin isa ki zo mai cikin gidan ki nema miji ki ce ana neman shi a waje? Ki yi haƙuri. Ki isa? ku yarinya karama da ta cikin mutum har cikin gida ke wani cewa ana neman miji na waje ke kin isa in haifi irin ki zo ya ki mun wayo sai na Dele mun mutu kallon bal din. Nan go a madari yau? Ta mun. Ban gane madari ba. Ba ka tsira ba kwa waje ba? ba uwa kuma ba uwa yanzu nan ta shigo na cikin nan gidan nan gidan ta kuma wa. Abdul take nema nan kuma gidan Abdul ne Abdul nan gidanka ne kuma kai take nema ba kuma Abdullahi ba Abdul Abdul kai take nema to sai dai miss call din suna ta miss call eh wallahi wannan receive call ne a to ke kike receiving din amma miss call ne wannan ba ni bane gaskiya ba ni bane wannan ai wallahi baka da gaskiya tunda haka wuce ka bani ba haka muke da kai ba na fa san halin ka farin sani wallahi sai na maganin ka a cikin gidan nan haka kuke mazan nan tabarma ba za ka je mutum ba saboda to da ba ka abinci ma ma ke kuma za a ba ku ni Abdul wai ina za ka ne ina ta binka ina ta maka magana kana tafiya ya gai ina da magana abincin gidan nan fa duk ya kare to sai sai me kuma sai a kawo ni zan kawo miki abincin eh. ni sai da bana taba gaya miki da ma duniya duk abin da ga mutum yana yi a dashi ne sallah mutum yana ya san zubi yake yi kuma na ce miki ɗauka zan iya ɗauka za ki iya ɗauka to ɗauka na ne ya zo yau eh ba zai yiwu ba ka aje ni a gidan naka ka cin ba za ka abinci ba